Sashen Hausa na Studio Kalangu ya so gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Juma'a uku ga watan Satumbar na 2021. A cikin shirin za ku cewa al'amarin annobar cutar kolera ya fara sauki a birnin Kwanni na jihar Tawa in shi kwamitin kula da annobar. hukumomin gundumar birnin yamai ta biyar na tafiyar da ayyukan sake takardun ƙasa ga waɗanda ambaliyar ruwa ta yi wa ɓanna a rahoton musamman na wannan shiri za ku shi bayani kan al'amarin sata da kuma duka a cikin motocin taksi a birnin yamai ƙasar kanada ta baiwa ƙasar niger kyautar alluran rigakafin cutar corona samfurin astrazeneca 1,800 albarkacin bikin karɓar wannan kyauta jiya ministan kiwon lafiyar al'umma na niger ya bayyana cewa hakan zai ba da damar samun ci gaba a yaƙi da cutar ta covid-19 a niger hannu ɗaya kuma taron majalisar ministoci na jiya ya bayyana cewa an samu mutum shida da suka kamu da kwayar cutar ta corona nau'in delta wasu sha uku suka harbu da kwayar cutar wato nau'in nigeria a yamai da kuma agadez kwamitin kula da annobar cututtuka na gundumar birnin kwanne a jihar tawa a jiya ya sanar da cewa an samu mutum 220 da suka kamu da cutar kolera yayin da 28 daga cikinsu suka rasu a halin yanzu marasa lafiya goma sha ɗaya suna karɓar magani sauran kuma sun warke in shi haruna a tahiru mamba na kwamitin a ta shi da asuman musa arzika an yi arisiran wajen 220 ka daga cikinsu har an samu venturi dc lores uh, allah ya ba su lahiya lokacin da mun kai reunion si cason da sun ka ba mu jiya mutum goma sha ɗaya nan cikin kit abunga to amma duk da haka nan ka san ita kwalara abu ce wadda har yanzu dai kuna ji babban likita ma hito yana ta gargaɗi duka wanga abu abin da ya kashi ɗaukan matakai ne allah kara mutane likitoci sun yi tsaye akwai ong ong hukumomi namu da na bariki da na gargajiya sun yi tsaye ana ta ɗaukan matakai ba dare ba rana ana ta tara abin ga to amma har yanzu eh matakai wanda an ka ɗauka eh dama an ce duka riyojin da annan yankin kwanni da kewaye nan sai an yi disinfectant su a faɗin ƙasa baki ɗaya kawo ranar 31 ga watan ut adadin mutanen da suka kamu da ƙwayar cutar ta kolera ya kai 2,785 yayin da 2,288 suka warke 97 suka rasu kamar yadda taron majalisar ministoci na jiya ya bayyana takardun kasa fiye da 350 aka yi wa mutanen da ambaliyar ruwa wato rutsa da su a gundumar birnin jamaita biyar bayan wato bani suka batar da takardun nasu a na ainihi a sakamakon wannan al'amari almustapha saleh shugaban kwamitin da ke kula da waɗannan mutane da ambaliyar ruwa ta rutsa da su da ke sansanin gamu a yamai ya yi karin haske kan matakan samun takardun a santawar shida rukayyatu abdurrahman Wato tun da farko sun ce mu fitar da wata takardar jerin sunayen mutanen da suka rasa takardar 'yan kasanci wato takardar haihuwa takardar mutuwa ko kuma takardar aure ya danganta da abin da mutum ya rasa idan dukkan uku ne ya rasa za a yi masa dukkan uku wakilai sun gabatar da takardun sunaye mun mika wa kungiyar mai zaman kanta ONG Plan Niger mun nemi mutanen sun zo tare da tikitocin shaida wato takardar da ke nuna mutane ne da matsalar ruwa ta shafa da kuma suke da rumfuna a nan. Ta hanyar waɗannan tiktocin ne jami'an kotu suke ba da takardun 'yan kasanci kuma ONG ta ba mu dukkan takardun domin raba su ga mutanen da matsalar ta shafa. A yanzu mun raba takardun 'yan kasanci 366 ga mutanen da abin ya shafa. a jihar tilibiri sama da mutane 300 sun rasa matsugunansu a karamar hukumar dingazi da ke gundumar walam hakan ya biyo bayan ruwan saman da aka samu a yankin a makon da ya gabata a cewar hamma salai mataimakin magajin garin dingazin a yi rashi da saidi abdu winditan Shekaran jiya ranar Alhamisi da aka yi ruwan nan, yawan su yasa sun shiga gari kuma sun yi ɓanna. Gida talatin suka rushe, gona kuma goma sha uku suka yi ambaliya da shago biyar. Kuma mutanen da ke rayuwa da sakamakon waɗannan gonakin da shagunan da ma gidajen sun wuce mutum ɗari uku. Akwai wani gari kusan garin Fegen Kabe, gulla ake ce mishi. Can kuma mun samu mutum goma sha biyar da ruwa suka ce, kuma duk magidanta ne cikin mutum ɗari. Gararuwa ne da basu je nesa ba kusa ga gonakinsu. Tashin hankalin da muke ciki kuma kowa ya san da shi. shi shi yasa ba su samu suka tai can ba wurin yana da buƙatar tallafi ba garin fegin kabi da gulla da ruwa suka ci ba ɗaya ne ke da buƙatar taimako akwai yankuna da yawa wajen nan da ba su kawa ba A jihar maraɗi ruwan sama haɗe da kankara sun zuba cikin yankin karamar hukumar Saye Sabuwa da ke gundumar gidan Rumshi a makon da ya gabata. Waɗannan ruwan sun haddasa ɓanna mai yawa a cikin gonaki. Malam Ibrahim, ɗaya daga cikin mazauna garin Kasagi, ya bayyana cewa dukkan shirke-shirke sun lalace. daga cikin jikin garinmu mutum kai ko akuya ta bi wallahi ana cin kayanta da nan zuwa wani waje mai nisa ga shekaran jiya da wannan abun bai wakana ba nan da can baka ganin mutum to amma wannan kankara ta zo duk ta kakare mana hatsi Tun da hatsin da duk yayi karu ya dauki hori yanzu ya zo ya faɗi ƙasa duk akasari ma kakarewa ne kawai ta yi wallahi a shekaran mu ni dai alhaji malam taba gani ba kana cikin ɗaki kankara na faɗa maka cikin ɗaki ga gidaje fa alhamdulillah babu abin da ya matsa ga jan bangaren gidaje dabbobi ba a samu asararsu ba bangaren rayuwa ba wanda ya rasa rai sauranci maka gujiya aya wake dawa wannan duk ta bige su ba maganar riɗi ba aka shi da wannan ta kashe shi kunnuwan shi kwata-kwata sun kare Allah ɗaya san adadin da asarar da mun kai saboda Allah an soma girbar sabon hatsi tun wasu kwanaki a wasu yankuna na gundumar gaya misalin karamar hukumar tanda inda mai gari masa'udu umaru zada ya bayyana farin cikinsa dangane da yadda damanar tattafi a bana a santawar shi da fadal alu Hakika jama'a sun fara girbin hatsi, wasu sun fara ma fitar da gyada. Tun satin da ya huce ne suka fara girbin hatsi, kamar garin Tanda da kuma arewacin yankin Tanda. Wannan shekara mun gode Allah saboda ba a samu da yawan ruwa da suka yi barna ba, kuma ba a samu fari ba. Kenan sai mu yi wa Allah godiya. Shawarar da nake baiwa manoma idan suka fitar da albarkar gona su yi tanadin shi. Idan suka bata abin da suka ka girba abin zai kawo cikas ga wannan da'irar tamu ta tanda. Birnin Yamai na karɓar wata haɗuwa da ta kumshi masu ruwa tsaki a harkar al'umma na jihar Agades daga 31 ga watan Otu zuwa 3 ga watan september Wannan haɗuwar ta zo bayan matakin rufe kamfanin haƙar ma'adanai na Akuta wato Kominak a watan Mars da ya gabata. magajin garin arlit mauli abdurrahman ya yi wa gungun muhammad dantani karin bayani akan manufofin wannan haduwa zaman taro ne wanda turbar shi ita ce na tattara bayanai da za a inganta domin kasara gurbataccen tasirin da zai iya faruwa kan fannin muhali zamantakewa da tattalin arzikin al'ummar jihar agadas a jimilce da al'umma arlit musamman lalle kamata ya yi a yi wanga zaman taron tun kamin a rufe kamfanin na komina don adiba tattare da dukkan masu ruwa tsaki na ashin mun fudar da abubuwan tunasarwa masu ba da damar aiwata fasalin madogaran da aka zana da zaran kominak ta rufe to amma kuma sai zan cikin dumiya bayan an rufe kominak din ne aka shirya da wanga taron inda muka shiga lalubinan lalubucan ta mu samu a kai ɗauki ga bukatun al'ummar a rawaitar da aka yi mun gamsu saboda dukkan ababuwan da suka dame mu sun fito cikin bayanan kuma an auna da su babban gurin mu dai shine ganin waɗannan bukatun an aiwata su kan shawarurrukan da muka yi kan hanyoyin da orientation. Watanni biyu bayan sake buɗe iyakar Nijar da Algeri an gano cewar farashin kayayyakin da ake shigowa da su daga Algerin bai sauya ba a kasuwannin Agades. Ƙungiyar sai wadata mai kare hakkin mabukata ta yi Allah wadda da haka ta bakin Muhammad Abubakar shugaban ƙungiyar a jihar Agades. Aka sai abin da mutane suka yi tsammani saboda za ku yi la'akari farashin cimaka da ake fitowa daga Algeria sai kara hauhawa suke yi abin da bai dace ba saboda idan aka ce an buɗe iyaka ya dace a ce farashin kayayyaki su sauka alhali sai ƙara alhali sai muka ga aka san haka saboda farashin kullum ƙara hauhawa yake wata ƙila kuma mummunan manufa ce ta 'yan kasuwa. 'yan kasuwa suna cin karansu ba baka a agades ko ya kasance ma farashin ya sauka idan suka ƙara farashin akwai wuya kaga an sauke farashin zaman taron majalisar ministoci na jiya alhamis ya nada tawagar musamman ta jagorancin karamar hukumar karkarar ingurti a jihar difa wannan mataki ya zo ne kasancewar ba gudanar da zaben ƙananan hukumomi ba a yankin a ranar 13 ga watan disambar na 2020 wanda ya sabunta magabatan ƙananan hukumomi a niger. yanzu kuma sahilin wasanni kungiyar kwallon kafar nijar mena ta sha kashi jiya inda 'yan burkina faso suka yi mata ci biyu da nema a karawar tantance shiga gasar kwallon kafa ta duniya daga zagranar a kasar qatar a shekarar 2022 an yi karawar ne ba tare da halartar 'yan kwallo ba a birnin marrakesh na kasar maroc yanzu kuma sai rahoton namu na musamman masu shiga motocin taxi a yamai sun koka a game da sata da ma duka da suke fuskanta a cikin waɗannan motocin sufuri wani al'amari da ke damuwar al'ummar birnin yamai wanda kuma ya janyo tsokacin masu ruwar tsaki da dama a wannan fanni ga karin bayani a fasarar rahoton habibu garba su da dama suke masu ɗaukar taksi da suka fuskanci sata ko farmaki a cikin taksi a nan yame a bayanin wasu shaidodi motocin da lamarin ke faruwa a cikinsu kofofin nasu sai ta waje ne suke buɗewa wani yanayi da ke damuwar al'umma babban birnin ƙasar usman wani mai amfani da taksi yana taka tsantsan shi kam kuma ya bayyana bayyana muna yadda mutum zai iya yi don kaucewa ga fada tarkon. Ya kamata idan za ka shiga taksi ka riƙe namban taksi idan baka sami haka ba ka riƙe wani abu dai da zai shaida cewa ga mota da ka shiga. Amma kun san wani lokaci ana mantuwa da haka dai mutum ya kamata ya san mota da ya shiga. Direbobin taksi da muka haɗu da su na jin haushin wannan aika-aikar wadda za ta ɓata sunan sana'ar tasu. Haka nan ne akwai mutane da yawa aikin su suna haitowa ne kawai su dai ne ke bata masu taksi suna ana nan ana bata sunayen taksi wannan abu iko yayi maganin shi tunda an ba iko ban mai maganin wannan abu sandikar direbobin taksi sikotan na sa manuniya ga mahukuntan komin wanda a cewar sandikar ba sa aikin su yanda ya kamata abdulkarim salamun mamba na sandikar aikin taksi aiki ne mai inganci ba a yi shi ba don sata waɗanda suke sata a taksi ba 'yan taksi ne ba me Meri ce take da laifi saboda ba ta tura takardu a wajen jami'an tsaro domin a yi bincike a kansu domin magance matsalar waɗannan banduna ko kuma ya zan kamanta su barayi da dai sauransu. A ɓangaren Meri, daraktan batun sufuri cikin birnin Yamme a nasa gani sace-sace da farmaki da ake wa fasinja ba wai rashin yin binciken halin kirki ba ne. A yau matsalar da ke akwai matsala ce ta rashin bincike ya kamata kamata a rinka bayyana abubuwan muna nan domin ba da takardu a hukumance amma bincike a wancan bangare aiki ne na polis ko ka samu lasisin taksi ya dace a yi bincike a kanka daga nan sai a baka lasisin dalilin da ya sa kenan muka isa wajen harabar holis ta ƙasa sai dai bata bukaci yin bayani ba kan wannan batu kamin a gano inda matsalar take masu sa ido na gayyatar al'umma da su sa kulawar kulawar tsantsan. Madalla masu haure ƙarshen shirin kenan na Malicin yau a huta lahiya. Studio A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.